الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى عشرين بيرني ko da shi ba na boko ba fa ashirin da hudu ko ga watan rabi'ul rabi'ul awwal ko rabi'ul sani shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan ɗaya shekara ta sha. Um, sha bakwai a miladiya muna darasi na ɗari da goma sha biyar a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na Ihya sunna da ke kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Nigeria. yau um, za mu tattauna ne akan matsala guda biyu insha Allah matsala ta farko ita ce shin wai mamata suna yin sallah a cikin kabari idan mutum ya mutu a kabari yana sallah ko baya sallah abu na biyu shine hukuncin yin sallah a makabarta idan kuma lokaci ya bamu za mu shiga bayani akan hukuncin gina masallaci a makabarta a nan idan kun lura ya ce wa ibn tin inda albani ya faɗa allah ya masa rahama um, akwai magana wani malami da ake ce da shi ibn tin da ya ce almauta la yusallun mamata ba sa sallah mamata ba sa sallah a can wata magana da muka yi a baya dangane da hukuncin yin sallah a cikin makabarta ko ba ka bane ba a yi ko kada a yi aka jayar da cewa kada a yi to sai ce maganar ibn tin da ya ce almauta la yusallun mamata ba sa sallah ya ce laisa bi sahih wannan magana ba haka take ba ba daidai ba ne a ce mamata ba sa sallah to za a zo da wani bayani kenan li'annahu lam yarid nassun fi shar'i bi nafi dhalika albani yace saboda ba a samu wani nassi a shari'a ba da ya kore cewa mamatan ba sa yin sallah babu wani nassi karara da ya ce wanda yake cikin kabari baya sallah haka albani ya ce Allah ya ji kansa rahama idan kuma ka ce ba sa yi to kaga sai ka kawo wannan nassin sai a ci gaba da tafiya yace wa huwa min al-umuri al-ghaibiyyati allati la yanbaghi al-battu fiha illa bi nass wa dhalika mafqud بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على ما رواه مسلم في صحيحه وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في الصحيح بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة طيب yace ba a samu wani nassi ba karara da ya nuna cewa mamata basa sallah kuma yana daga cikin al'amura na gaibu da bai kamata a yanke zance kai tsaye a ce ga abin da yake faruwa ba bai kamata ba ji albani sai dai in an samu nassi abin da yake so ya ce maganar a ce mamata ba sa yin sallah a cikin kabari wani abu ne na gaibu bai kamata wani ya yanke zance a kansa ba in ba yana da aya ko hadisi ba wanda kuma ya ce wa zalika mafkud babu shi babu ayar babu hadisin da ta ce ba sa sallah a kabarinsu yace bal qad jaa ma yubtilu itlaq al qawli bihi kai bani ma dai an samu abinda ya bata sakin zance akan cewa ma ba sa yin sallah din akwai abin da ya nuna aka san haka cewa suna yin sallah ba me wannan abu shine sallar annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin kabarinsa imamu muslim ya ruwaito hadisi sahihi cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam lokacin da aka yi isra'i da mi'raji Allah ya nuna masa Musa kamar yadda yake ba da labari ya ce ya gan shi yana sallah an nuna masa wani nuni da aka yi masa annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa imamu muslim ya rawaito wannan ashe da yin sallah a cikin kabari da in an mutu ba a yin sallah a cikin kabari to ko da ba za a ce annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa ba kuma har annabi ya zo ba wa al'ummarsa labari akan haka sannan kuma sallar da annabawa alaihi salatu wassalam suka yi salatul anbiya alaihi wassalatu wassalam muqtadina bihi fi laila sun yi sallah da manzan Allah sun yi koyi da shi a wannan dare na Isra'i da Mi'raji kamar yadda ya zo a cikin Sahih Bukhari asalin annaba wannan kan ba sun mutu ba to da Allah ya nuna masa su ya gansu suka haɗu da shi a masallaci wannan baitul maqdis ai yace kinaya ne na nuna cewa ashe a kabarinsu suna yin sallah ya zo ya musu jagorancin sallah kamar suna mace suna yin sallah bayan sun mutu ne ko suna rayu ne ai bayan sun mutu ne amma Allah ya nuna ƙarfin mulkinsa da ikon ikonsa ya nuna masa su yace kuma ba ma wannan ba ga hadisi ma ya zo annabi yana faɗa al-anbiya wa ahya'un fi quburihim yusallun hadisin abu ala da isnadi mai kyau ya ce na fudda shi a cikin a ahadisi sahiha cewa annabawan Allah a raye suke a cikin kabarurukan bayan sun mutu bayan mutuwar da suka yi Allah ya raya su kuma suna ma sallah a cikin kabarin su mun sani ko ana fahimta na al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun annabawa rayayyu ne a cikin kaburrukansu suna yin sallah mala albani ya ce balkar ja anu sallallahu alaihi wa sallama ma huwa a ma da zakarna wa zalika fi hadisi abi hurairata radiyallahu anhu fi su'al al-malakain lil mu'mini fil qabri فيقال له اجلس فيجلس قد مسلت له الشمس وقد آذنت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولان إنك ستفعل أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وإنما هو حسن فقط لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة فهذا الحديث سريه في أن المؤمن أيضا يسلي في قبره فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضئا للصلاة والله أعلم Allah ji albani ya ce bari ma dai ai riwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda gamammiya ce ta fi wadda muka ambata yanzu hadisin abu huraira hadisi sananne da yake bayani akan cewa mala'iku guda biyu za su zo su yi mutum tambaya a cikin kabari ya Allah ka ba mu ikon amsa tambayoyin da za a yi mana a cikin kabari Allah ka ba mu sa'a Allah ka ba mu dacewa Allah ka ba mu nasara za su zo su yi wa mutum tambaya kowaye sai an mai tambaya amma ban da wanda ya mutu ranar juma'a ƙwarai da gaske za Allah yake cewa duk wanda ya mutu ranar juma'a umina min fitnatul qabr wanda Allah ya masa arziki dan arziki ne mutuwa ranar juma'a inda kana da imani na ce inda kana da imani saboda arni yana mutuwa ranar juma'a amma musulmi mai imani da Allah ya taimake shi ya mutu ranar juma'a ko in Allah ya soya da ba za a mai tambaya kabari ba Allahu akbar Allah ka ɗauki mu ranar juma'a dan mu samu sauƙi shine wani ɗazu yake mun tambaya wai ya labarin wanda ya mutu alamis aka dan jinkirta shi sai juma'a aka kai shi <laughs> na ce baya ciki <laughs> san wasu suna da wannan tawilin sai mutum ya mutu alamis a san duk ciwa-ciwar da za a yaƙi a kai shi sai ranar juma'a da safe a kai shi annabi cewa wanda ya mutu ranar juma'a zai iya kuma ya mutu ranar juma'a wani uzuri ya sa ba abin ne shi ba sai asabar yana ciki sanda mutuwa aka ce a cikin hadisi to wannan kamin Allah ya sa da za a tsallake shi Allah ya ba shi wata falala Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa jama'a za a yi tambaya a cikin gabari a cikin wannan hadisin za a ce da mutum tashi ka zauna ijlis tashi ka zauna a wannan matsatsen gurin wannan matsatsan ramin haka kuma zai tashi ya zauna sai a nuna masa rana musulat lahu shamsu rana sai a nuna masa rana ce ka ganta can qad adanat lil ghurubi ta karkata saura kirista fada kinaya ne na cewa an kusa ai maka hisabi ai maka lissafi ko wuta ko aljanna sai a tambaye shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan bawan Allah da kuke tare da shi me kuke faɗa a kansa yaya wace shaida kake yi wa Muhammadu wallahi ya koyan uwana duk wanda baya bin sunnarsa duk wanda baya girma manzon Allah baya mutunta manzon Allah baya rungumar abin da annabi ya zo da shi wallahi ba zai iya bada ansan nan ba kar ka yaudar kanka wai ka je ka haddace wa idan matal abdu ka bi sunnar annabi ka yi aiki da abin da manzan Allah ya zo da shi abin da ya ce kar ai kai kokari ba ka yi abin da ya ce ai kai kokari kana yi kuma ka zama cikin dan gane ka shenin bin annabi kwarai da gaske manzan Allah baya tabuwa a wajenka in an ce annabi ya ce an gama zance a wajenka to ku ne an muku irin wannan tambayar zaka yi amsa dan ba a ƙarya a wannan kabarin wallahi idan suka raba ka da sunna suka hada ka da wata bid'ar to sun gama da kai suka rage maka darajar manzan Allah suka sama darajar wani sun gama da kai duk wanda zai gaya ma kima da matsayi da ɗaukakar wani kowaye wani to lalle matsayin nan nasa ɗaukakar sannan wallahi kada ya kai na annabi kada ya kusa na kada ya farshen na annabi ko kusa da shi karye amma har ya kai da za a iya kwatanta shi shi a ah, ina bai yi ba a gyara yawwa me kake cewa me kuke cewa me kake shaida a kansa wani abu sai wanzan Allah sallallahu in ba shi ba shine shine za a tambaye ka akan a kabarinka akan shi a cikin kabarinka sai an tambaye ka akan wanzan Allah ai ba karamin aiki bane ba wasa bane bin sunna wannan bayan Allah malam sai ce da'uni hatta usalli ku kyale ni ku kyale ni da wannan tambaya bari ne sallah kaji bawan Allah mumini bari ya sallah ya ga rana ta kusa fadawa wai kada rana ta faɗi masa bai sallah ba malam a cikin kabari ake wannan magana yace ku kyale ni sai nayi sallah mala'ikun ba ce da shi kai ai ba a sallah a kabari ba su gaya mai ba sai suka ce da shi a'a innaka sataf'alu ba da amsa daga baya zaka aikata sallar zaka yi sallar ashe kaga mala'ikun su ma sun yadda me ana yin sallar kenan Allahu akbar amma mumini fa aka ce kudan albani da ya zo kan nan sai ya tsaya kaf dan abin da ake da bukata na muhallin shahid a hadisin kenan wannan hadisin a ina aka samo shi ibnu hibban ya fi shi imam al-hakim ya ruwaito shi a bisa sharadin muslim imam zabi ya ce kwarai haka ne albani ya ce eh hadisi hasan ne saboda a cikinsa akwai wani mutum da ake ce da shi muhammadu bin Amur, muslim bai kafa hujja da shi kai tsaye ba ya rawaito riwayarsa ne makrunan ya hada shi da wani ko kuma wajen mutaba'a ma'ana a hada shi a samu karin karfi ba wai kai tsaye rawaito da gare shi ba ko ba komai dai hadisi ya sha hadisi ne hasan da'uni hatta usalli ku kyale ne sai na yi sallah yan uwana yana nuna mana wannan hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko dai tabbatuwar samuwar mala'iku da za su yi mana tambaya a cikin kabari, ya kamata ka san wannan kuma ka kwana ka tashi da wannan lallai idan ka mutu ka kwanta a kabarinka in Allah ya so yadda akwai mala'iku guda biyu da za su zo su tambaye ka mun munkarin wani kira akan duk abin da ka aikata da kuma tambayoyin da za su yi maka dunkulallun tambayoyi ne amma gaba ɗaya rayuwar ce a cikinsu ga sunan marrabuka wane ne ubangijinka an gaishe ka kaji dan akida ko haka ake so Allah ya samu cika da imani man rabbuk waye ubangijinka jama'a wallahi duk wanda ya riki wani ba Allah ba shine ubangijinsa Allah bai iya bada ansa ba kanka bata kanka lokaci duk wanda ya yadda yana da wani wanda yake bashi ba Allah ba ko yana da wani mai taimakonsa ba Allah ba ko yana da wanda yake bautawa ba Allah ba ko yana da wani gunkin da yake roƙa ba Allah ba ko yana hada shi da Allah yana roƙon Allah yana roƙon wancan ko yana da wani mutum da yake roƙonsa bayan ya roƙi Allah yana ganin sai sun hada ƙarfi a samu ko kuma ma shi ne yake masa hanya ya samu Allah ba zai ba da wannan ansar ba wa ma dinuka me addinin ka automatically duk wanda ba musulmi ba dama is totally out waje me addinin ka musulunci duk wanda ba musulunci yake yi ba kuma in Allah ya sa da bare iya bada ansa ba kaga dadin al-islam kenan dadin musulunci kenan duk wanda ba musulunci yake yi ba in Allah ya sa da ba zai iya bada ansa ba zai iya cewa al-islam ba wa man nabiyyuka waye annabinka kai kana cikin mutanen annabi Musa ne ko kana cikin mutanen annabi Isa ne ko kana tare da mutanen annabi Dawud ne ko Sulaiman ko Haruna ko Ayyuba ko annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam sai sake mai wata tambaya akan Muhammadu su ce wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul bu isa fikum me za ka faɗa akan wannan mutumin da aka aiko muku sai a boye sunan me za ka faɗa yi bayani akan shi in kana da alaka da shi za ka iya bayani idan ku a rayuwarka harka ka kake yi ba ka da alaka da shi to ba za ka iya bayani ba manzon Allah ya gaya mana idan mumini ne an ce man rabbuka zai ce rabbi Allah very short and precise takaitacciyar wato amsa kuma mai gamsarwa rabbi Allah ubangiji na shine Allah wa ma dinuka sai ce dini al-islam addini na shine al-islam musulunci duk wanda yake ganin musulunci ba shi bane ko musulunci kauyanci ne ko musulunci takurawa ne ko musulunci matsantawa ne ko musulunci ba shi ya dace a yi shi ba a yanzu wallahi ba zai iya bada amsar ba kuma idan an tambaye shi wannan nabiyu ka sai ce nabi muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi na muhammad ne sallallahu alaihi wasallama me za ka ce akan wannan bawan allah sai ce ashadu annahu rasulullah wa annahu qad ballaga risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummata وجاهد في الله للأمة وجاهد fillahi hatta حتى أتاه اليقين na shaida cewa ya isar da manzanci kuma ya yi jihadi kuma ya yi wa al'umma nasiha kuma ya yi jihadi har sai da mutuwa ta zo masa na shaida ya yi wannan ya gama aikinsa wanda Allah ce sai a sa a buɗe masa wuta kamar kofa allura haka sai a buɗe mai in ya ga yadda take cin kanta da kanta take rugugi take harshe kamar za ta yi wa kansa sai ja da baya sai a ce zauna ai ka ba da amsa ai da baka ba da amsa nan ba da gidanka kenan sai a rufe masa kamar irin slido din sai a rufe masa sai a buɗe masa kofar aljanna kamar kofar allura haka annabi ya faɗa idan ya ga yadda ni'imar aljanna take ciki aljanna ni'imarta sai yunkura ce ya rabbi aqimi sa'a ya ubangiji ka tada kiyaman nan don Allah ya yunkura kamar zai tafi sai a ce zauna ai gidanka kenan manzo Allah sai ya ce Allah zai ce mala'iku ku buɗe masa kabarinsa ku yalwata masa kabarinsa ku fadada masa kabarinsa fa yubsa lahu fi qabrihi a buɗa masa kabarinsa sallarsa ta zo ta taya shi hira azumin sa zo ya shi zance ibadarsa ta zo su ɗauke masa kewa ya zauna cikin jin daɗi sai mala'iku su ce da shi nam salihan kwanta kai ta bacci hankalinka kwanci har Allah ta da kiyama baka da matsala Ya Allah ka samu a ciki Allah ka rubuta mu a cikin wannan dan bayan kai Allah ka azurta mu da aikin da zamu samu wannan matsayi astaghfirullah tubu ilai idan fasiki ne ko kafiri ko fajiri duk tambayar da aka yi ba zai iya ba la adri man rabuka ce la adri wa ma dinuka la adri ban sani ba wa man nabiyuka la adri وماذا تقول في هذا الرجل الذي ha فيكم ها ها ها يتبود باكينا ها ha. Allah ce mala'ika zai ɗauki guduma ta wuta ya dankare shi a tsakanin kunnensa da wuyansa nan sai su ce la da raita wala talaita baka sani ba kuma ba karatu baka sani ba kuma baka je makaranta kai karatu ba ashe ana tambayar mutum karatu a kabari su dake shi zai yi kukan da duk duniya wallahi idan da za a bude kararsa in suka ji duk wanda ya ji sai ya mutu amma sai ake ɓoye ƙaran to a nan gurin ya ku uwana lokacin da mala'ikun nan suka zo a wannan riwaya suna yawa mutum tambaya wannan riwayar da ibn hibban ya fidda ita mumini zai ce ku tsaya ne sallah ku tsaya zan yi sallah ma'ana a cikin kabarin sama yana jin zaƙin ɗanɗanon sallah yana so yi sallah sallar da yanzu kana ganin kamar an takura maka ne sallar da manzo Allah yake cewa na biha ya bilal idan annabi ya shiga bacin rai abubuwa suka yi yawa shagulgula suka yawa sai ce wai ina bilal ne zai kira mana sallah mu shiga sallah mu samu kwanciyar hankali ko gane ba ko damuwa idan abubuwa suka cakuɗe abubuwa suka yawa sai manzo Allah ko lokacin sallah bai yi ba sai in ka duba cewa ya yaushe Bilal zai zo kira mana sallah ne dan mu zo mu shiga sallah mu samu kushu'i mu samu jin daɗi da ɗanɗananta kaga bambancin ni da kai ko mu da yanzu an zo an kira sallah kullun duba agogo muke ai maza maza a gama mu fita mu tafi idan ladan ya kira sallah gani kake ya takura maka me yanzu har aza ta yi da zai kira sallah mutum mutanen nan suna duba lokaci kuwa kana gani an matsanta maka Allah ka azurta muka samu cikin almusallin to kun gane wannan hadisin malu shahid idan da ba a yin sallah mala'iku za su ce masa za ka yi nan gaba ba za su gaya masa ba to shine mal albani ya ce hadal hadisu sarihun fi mu'mina aidan yusalli fi wannan hadisin a fili yake karara yana nuna cewa mumin yana sallah kabari fa batala bi dhalika alqawlu bi anna al la yusalluna wannan sai ya lalata wannan zance na ibnu tin da yake cewa wato a a a a wai mamata ba sa yin sallah shine Sheikh Abdul Wahab kenan Abdul Wahid shine shine ibnu tin kamar yadda ya zo a cikin yana cikin waɗanda suka yi sahih bukhari sharhi shi ibnu tin kenan ba haka bane duk wanda yace mamata ba sa sallah ba haka bane ga hadisi ya zo yace wa tarajjaha anna al murad bi hadith ibn umar anna al maqbarata laysat mawdi'an lis salati a yau yayi wa yarin jaya kuma cewa anna al murad bi hadith ibn umar anna al maqbarata laysat mawdi'an lis salah abinda ake nufi da hadisin abdullahi dan umar ita makabarta ba wurin sallah bane amma ba ana nufin mamatan da ke cikin kabarin ba sa sallah ba kenan an hana ayi sallah ne a cikin makabarta don ba wurin sallah ba ne ba garayayyu garayayyu ina fata ana fahimta taib malam ya ce wa kaddalla alhadithu wa ma zukira ma'ahu ala hati as-salati fil maqbarati wa hiya lit-tahrim li zahiri an-nahyi fi ba'dihha وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه وهو قول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني في نول الأوتار وابن حزم عن الإمام أحمد أنه قال من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا دولي to bayan ya gama wancan matsalar sai ya shigo kuma matsalar yin ko hukuncin wanda ya samu kansa yana sallah a makabarta Do Allah jama'a mu saurari wannan riwayoyi mu saurari waɗannan nasoshi kuma mu yi wa kanmu adalci mu gaya wa kanmu gaskiya yace wannan hadisi da muka karanta tun wancan sati yana nuna mana cewa ba a so a yi sallah a cikin makabarta as-salatu fil maqbarati kuma hanin nan hani ne na haram kada a yi sallah a cikin makabarta li zahirin nahi fi ba'dha saboda wasu hadisan sun zo karara suna nuna cewa lalle kada a yi sallah wasu daga cikin malamai ma sun tafi ila butulani salati fiha cewa idan an yi sallah a cikin makabarta to fa sallan nan ta lalace duk wanda ya salla a kabari to sallarsa ta lalace ba ta karbu ba li'annan nahaya ya dullo ala fasadil manhiyi anhu ka'ida ce dukkan hani to yana nuni akan wannan abin da aka hana in an yi shi lalatacce ne wannan shine ra'ayin ibn hazm abu muhammad ali ibn hazm kenan zahiri shi a wurin ibn hazam duk abin da aka ce kar a yi to sai wani ya yi shi to in ya yi wannan abun ɓatacce ne dan an ce kada ya yi misali shari'a ta ce kada a yi sallah a cikin magabarta to sai wani ya zo ya yi sallah a cikin makabarta to sai ce tunda an ce kada yayi kuma yazo yayi to sallarsa ta baci inji ibn hazm ba shi kadai ba shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama yana da wannan ra'ayin cewa duk lokacin da aka hana ka aikata wani abu sai ka zo ka aikata wannan abun to ko kayi shi ya zama batacci haka imamu shaukani ya faɗa a cikin nailul autar sharhu muntaqal akhbar cewa annahyu يدل على فساد المنهي عنه وروي وروى ابن حزم امام ابن حزم ما يرويتو مغنى دغ امام احمد امام اهل السنه والجماعه يا ما ce man salla fi duk wanda yayi sallah a cikin makabarta au ila ko kuma yayi sallah yana fuskantan kabari a ada abadan to ya mai da ma sallarsa har abada sai ya sake ta wanda ya yi din ba ta yi ba akwai wani jawabi da ake nema ya fito karar sama da wannan to ya kamata a kiyaye tun da shari'a ta ce kar a yi to a yi haƙuri kada a yi a mun saba muna yi a mu haka ake a garinmu a mu anguwar mu haka ake a mu haka aka ce mu yi a'a to ga abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi ai kowa idan ya faɗi magana ai ana kwatanta ta ne da abin da annabi ya ci ana fifita maganar manzon Allah ne akan ta kowa amma yi haƙuri fa yi haƙuri san idan mutum ya saba yana abu kuma ya ji an gaya masa akasi to zai ɗan ji zafi amma sai ayi haƙuri a duba girman wanda ya faɗi magana ma'ana girman zancen annabi da ya hana ya ce kada a yi ya hana baya so to shi ya kamata a kula da shi a duba ibn azam yake cewa wa kariha salatu wa eh, inam as-salata ila al wa alal maqbarati wa ala al-qabri abu hanifata wal auza'i wa sufyan wa lam yara malikun bidhalika ba'san واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء قال ابن حزم وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة مخالفة للسنن الثابتة قال كل هذه الآثار حق فلا تهل الصلاة حيث ذكرنا إلى إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرم ما نهى عنه ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل فأمره ونهيه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل دولي ibn azam yake cewa daga cikin malaman da suka ce kar a yi sallah a makabarta ga sunan shahararrun malamai ne a duniya a ji bincika ga shi nan sun faɗa cewa kada a yi sallah a makabarta a cikinsu akwai abu hanifa shi ma ya hana imamul auza'i ai an san imamul auza'i ko امام اهل الشام كنا الله اكبر اهل الحديث شيمايا هنا سفيان وانا سفيان بن سفيان ابن سعيد الثوري جبال في الحديث من يمن يمن علمي امام في الحديث امام في الفقه ثوري كذا imamun fi zuhudi na gudun duniya shine aka ce wata rana an ji gidansa aka ga a ɗakinsa yana yin filo da ƙasa da yashi ya tara tudun ƙasa a ɗakinsa a makwancinsa sai aka ce mai wane ya ce filo na ne aka ce saboda me me yasa kake haka ya imam ce ina yin wannan ne in tunatar da kaina cewa akwai ranar da zan zo zan kwanta a kabari zan yi filo da ƙasa wanda in saba tun yanzu Shi ne aka ga yana ta cire fallon rufin gidansa rufi fa kamar rufin kwano to na ciyawa yana zari itace yana cire aka ce ya aka yi ce ba da kudin da zan ci abinci zan cire ne in je in kasa itacen na sai da shi in samu abin da zan ciyar da kaina da iyalina sufyan ibn sa'id ibn sauri manya-manyan malamai na duniya waɗanda suka ba da su gaba ɗaya akan hidima ga addini da ilimi suke gaya mutane gaskiya amma masabar imamu malik yana ganin ba laifi dan an yi sallah a an fuskanci kabari shi imamu malik a mazhabarsa wasu masu yi wa maliku ta kalidanci sun ma kafa masa hujja ma ba shi ya faɗi hujjar ba suka ce e ai dalilin maliku ma da ya ce la ba asa ba laifi ai an samu riwaya wata mace wata rana wata mace bakar mace mai share masallacin annabi almiskinatu sauda me wa manzo Allah shara a masallacinsa ta rasu aka binne ta da daddare sabai suka yi mata sallah suka kai ta kabari suka binne ta kwana ɗaya biyu ya ga baya ya baya ganin ta yace ina take aka ce ai ta rasu yace me yasa ba ku halla muni? yaya ba ku sanar da ni ba suka ce ya rasulullahi dare yayi fakarihna an nuqizaka muka kyamaci mu tashe ka yace dulluni ala qabriha yace ku nuna mun kabarinta aka nuna masa kabarinta ya je kan kabarinta sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi mata sallah ko kuma wasu malamai suka ce ya mata addu'a mu dauka ma cewa ya mata sallah din misali to anan gurin anan gurin su waɗanda suke ta kalidancin mazhabar malikiya su ne suke ganin cewa ai wannan ma dalili ne tun da gashi annabi ya je ya sallah ga wata wadda an riga an binne ta yi sallah kuma a makabarta ne ya mata sallar jana'iza to wannan yana nuna ya halatta a yi sallah a cikin makabarta kenan kun fahimci wannan tayyib to akwai bayanin da ya kamata na yi amma bari in karasa magana ibn hazam ce wa hadha ajabun ce wannan akwai abun mamaki a cikin wannan abun kwarai da gaske Ya ce waɗannan bayan Allah fa wanda suka kafa wa maliku hujja da wannan maganar su fa a mazhabarsu a ra'ayin su sun saba wa wannan hadisin saboda ba sa barin ba su halatta a zo a yi sallar jana'iza a kabari ba ga wanda ya mutu na san ba ku gane ba amma zan yi bayani amma yau sai gashi suna halatta abinda babu hadisi ko nuni a kansa suka fake da hadisin suka kafa hujja da shi akan abin da ba shi yake nuni a kai ba yace mukhalafatan lissunani sabita dan su saba wa sunnoni tabbatattu da suka hana ayi sallah a cikin makabarta abin da yake so ya ce a nan gurin an ce a ra'ayin imamu maliku la ba sa ba laifi ko wasu 'yan takalidanci 'yan waɗanda suke goyon bayan ra'ayin daga baya suka kafa mai hujja suka ce ai ma ga ma hadisi nan tunda annabi ya je wata mace sallah a kabarinta ko ba ka bane ba to sai yake cewa kaga tunda ya ce sun ce ya je ya mata sallah a kabarinta lalle hadisi ya inganta annabi ya je ya kabarinta ya mata sallah ko ya mata addu'a tunda ana fassara salatu da addu'a ko jayyid to ya kamata a ce waɗannan malaman da suka kawo wannan hujjar kuma su yadda kenan ya halatta idan wani ya mutu a je a yi masa sallah a kabarinsa kenan bayan ya mutu ko ya kamata su kafa hujja da wannan dan shine zahirin abin da hadisin yake nuna ko yace to a mazhabar su su waɗannan mutanen a wannan babin na me hukuncin bayan mutum ya mutu wani ya je ya masa sallah a kabarinsa su fa a mazhabar su ba su yadda sun ce bai halatta ba to sai kuma suka zo suka fake da wannan hadisin da yake nuna haka suka ce a ah, to ai ya halatta ma ayi yi sallar farilla a makabarta alhali shi annabi ba sallar farilla yayi ba ko ba ka bane sallar jana'iza yi suka isa yadda a yi sallar jana'izar suka haramta yin sallar jana'izar ga wanda yake makararre ko bai samu dama yayi wa dan uwansa sallah ba suka ce bara a ba amma sai yau gashi sun zo saboda tsabar su goyi bayan saba wa wasu sunnoni inji albani a inji inji ibn hazm sai suka zo suka halatta wannan hadisi suka ce sun mai shi dalili ne na cewa a iya zuwa a yi sallah a ina a makabarta yace kullu hadhihi al-athar haqq waɗannan maganganu da aka faɗa asar gaskiya ne babu shakka a ciki ba wani malamin da zai zo ya ce wai ai hadisin da ya ce kada a yi sallah a makabarta da ifi ne ba wanda zai faɗa haka hadisi ne mai kyau ingantacce sai dai a masa tawili kamar yadda muka karanta da ku a baya wani ya zo ya ce ai ana nufin aje a yi ruku'i da sujjada a cikin a cikin ramin kabari ne ai ka san akwai wanda ya faɗi haka ma aka yi kace-kace da shi aka wuce ya ce falata hillu salatu haisu zakarna bai halatta ayi yi sallah a makabarta ba kamar yadda aka yi bayani illa salatal janazati sai dai sallar jana'iza shi din ma saboda wannan hadisin da aka kawo na cewa ga wata nan ba an mata sallah annabi bai samu damar mata ba ya bi ta kabari a ra'ayin wanda suka ce fa sallah ne saboda akwai wanda suka ce addu'a ne yawwa sai dai sallar jana'iza fa inna atu salla fil makbarati a iya yin a cikin makabarta kamar misali watakila ko ta gawar an je an ɗauko ta a gaggauci an kawo ta kafin a binne ta ko daga baya aka fahimta ba a yi mata sallah ba sai a maza maza ajiye ta a can gefe a makabartar a kabbara a yi mata sallar ta a filin makabarta dogaro da wannan hadisin wa alal kabari alladhi qad dufina sahibuhu kuma ya halatta ayi sallah a kabarin da an binne ma'abucinsa ya riga ya shiga cikin kabarin da an binne shi wani bai samu yi masa sallah ba kama fa Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ya aikata Ibrahim ya ce no harimu ma naha anhu jama'a duk abin da annabi ya haramta wallahi zamu mu haramta shi yace wa na'uddu min at-taqarrub ila Allah an naf'ala mithla ma fa'ala kuma za mu irga shi yana daga cikin neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu aikata irin abin da annabi ya aikata sallar jana'iza yayi kuma ita zamu yi ba wanda zai zo ya ce mana mu je mu yi sallar farilla fa amruhu wa nahyuhu haqqun umarnin manzon Allah hanin manzon Allah fa gaskiya ne wa fi'luhu haqqun aikin manzon Allah gaskiya ne wa ma ada zalika fa batilun duk kishiyar haka fito lalataccen abu ne to a nan gurin ya koyan uwana an kawo maganganun malamai waɗanda suka tafi akan rashin halaccin yin sallah a kabari da kuma hadisai da muka kawo bayan mun kawo hadisai muka kawo maganganun malamai Allah ya musu rahama su ibnu hazm su ibnu taymiya Allah ya ji kansu rahama su imamu shaukani Allah ya musu rahama su imamu al-auza'i su imamu abu hanifa su imamu sufyan ibn sa'id ne sauri duka waɗannan malamai ne ko sai aka kawo wani ra'ayi guda ɗaya aka ce ra'ayin imamu malik allah ya masa rahama cewa yana ganin la ba'asa ba wai aje ai ba ba la ba'asa ba laifi aka ce ga dalili nan to nan gurin abin da ake so a fahimta a ka'ida ta sunna lokacin da maganar manzon Allah ta bayyana sallallahu alaihi wasallam in dai har annabi yana da ra'ayi akan wata matsala yace ga yanda yake so a yi ta sai kuma daga baya aka samu fahimtar wani ko wasu ko da ba wai malami ɗaya ba duk duniya malaman duniya duka in zai yi wadda ba zai yi saba annabi gaba ɗaya ba amma da haka ɗin za ta yi. to sai dai a ajiye fa maganganun su ga baki dai abu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda shi ne za a tambaye ka yanzu muka tambaye ka muka gaya maka a kabari shi za a tambaye ka ba ce za a tambaye ka wani malami ba abu na biyu kuma shi aka turo maka shi ne musharra shi aka turo maka shi ne mai ce maka abu shari'a ne shi ya halatta ce ma ka yi ko kar ka yi to sai yanzu gashi mun samu wasu da yawa daga cikin malamai sun ce kada yi wannan abu sai kuma aka samu ra'ayi Imam Malik Allah ya masa rahama kamar nan yadda aka kawo cewa yana ganin la ba'asa to kaga anan gurin idan ka zo sai ka duba wanne hujja ce ta fi karfi wani ra'ayi ne yake da goyon bayan hadisai wanne ne fi inganci sai ka ɗauki magana da yake da inganci kuma malaman musulunci suka yi bayanin shi yake da inganci din ba wai kai a zaukin bakinka ba kai sai ka fifita shi ko da ku imamu malik yana da wannan ra'ayi sai a ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama zan buga misalai waɗanda ga sunan kamar haka na farko annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa duk mutumin da yana yin azumi sai ya manta ya ci ko ya sha falitin masaumahu ya ci gaba da azumin sai ya kammala shi kuma ba sai ya rama ba kuma babu ba ba ramu ko dai a gare shi kai fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ci yadda shi ya sha da shi wannan hukunci ne annabi ya bayar sai aka samu a masabar malikiya an ce idan mutum yana azumi ya yi mantuwa ya ci ko ya sha sai ya rama azumi to ga kuma can a cikin hadisi kuma an ce babu ramuwa a kan shi babu kafara a kansa ba ramuwa a kansa kuma ya ci gaba da azuminsa to sai malamai suke ce anan dalilin da ya sa malikiya suka faɗi wannan don toshe kafa ne ta barna kada a buɗe mutane ƙofa su je su ta shan ruwa da gangan su ci abinci da gangan shine aka ce in mutum koman tuwon yi sai ya rama saddu zari'a kenan sai wasu kuma malaman suka ce a. su ba sa ganin wannan saddu zari'a din tun da annabi ya ba da ka'ida ya ba da doka ya ce in an ci an sha da mantuwa a ci gaba da azumi ba ramuwa to bai kamata a zo a dora wani ramuwa ba kuma tun daga maganar manzon Allah ita ce a gaba to kaga nan gurin me za a fifitar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma malaman da suka ce sai an rama a ce Allah musu rama Allah ji kansu rama Allah saka musu alkhairi kyakkyawan manufar su ba da gangan suka yi ba ba kuma da niyyan kawo sabon abu addini suka yi ba amma sai a dakin na annabi alaihi salatu wassalam ina fatan muna fahimta to ana samun irin waɗannan abubuwa suna faruwa ga hukunci ya zo sai a ce ga ra'ayin wani malami to abin da ake ɗauka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin zai iya yiwa a faɗi wata magana a ce ai ibnu taymiya ya ce kaza ga maganar manzon Allah a ce wani ibnu taymiya ya ce ko a kawo magana a ce manzon Allah ya faɗa sai a ce kuma ai wani sahabi kuma yayi kaza to ya za a kawo maganar manzon Allah kuma a kawo maganar wani sahabi to idan waɗannan kenan sauran malamai fa duk duniya ba wani wanda ya isa a faɗi annabi ya ce kuma shi a kawo maganarsa a ce ita za a bi kaga nan zaka gane hadarin mutanen da suke sai a kawo mutum hadisi sai ce a mu gaskiya wannan hadisin mu ba mu saba da shi ba mu gaskiya malaman mu ba haka suka fahimce shi ba ba haka muke aiki ba ga shi gaskiya mu mu za a bar mu da maganar da malaman suka gaya mana kai kana da hankali kuwa a ce maka annabi ya ce a ce maka maganar manzo Allah ka ce wai ku ba kuka saba ba yau da mun kuna da wani addini da kuka saba da shi sama da na annabi ai mai hankali bai kamata ya faɗi wannan ba amma wallahi kai tsaye yanzu zaka faɗi akwai wanda naji da kunne na an kawo mai hadisi yace ba ran aiki da hadisin ba wallahi malam kaga ya ridda ba ran aiki da hadisin ba ko yan hadisi ko mai hadisi hadisi annabi ya ce to ba ra'ayi ba mu muna nan akan abin da muka saba iya da kakanu ba wani wanda ya sai kawo mana wani sabon addini wani canja mana yan kakale yan sabon addini yan kaza wai shi wai wai wai yana ga ya burge to ka rida ka sake kalmar shahada maganar manzon Allah zaka ce ba za a yi aiki da ita ba to maganar wa zaka yi aiki da ita kuma da za a kama hadisa annabi ka ce wai ku wai malaman ku wai ku kaza kaza wai wai ku ba haka suka san shi ba a yau daman sanin malaman ku ake nema su malaman naku ba su da malamai wahayi ake musu min fauki sabi samawat daga sama ake musu wahayi to a ina suka karanto wannan fahimtar a ina a wani littafin ai littattafan shari'a sanannu ne ai gogaggun malamai na shari'a waɗanda suke ta bada fatawa ake ta karanta maganganun su cikin abai tabi ai sanannu ne to ya wani kuma zai zo a ƙauyen su ko a garin su ya ce su ba haka suka fahimta ba haka kawai mutum ba gidaje wai sai ya ce maka eh kaga shi lamarin hadisin nan fahimta fahimta ce yau ku ku can bangaren ku can ku ya ka dauke shi ku kuma gaskiya kaza kaza an yi magana an ce wai wai wai wai annabi ya ce a daina saka wando ya wuce idan sahu. manzo Allah ya faɗa a daina saka wando ya wuce idan sahu. sai mutum ya zo da sunan malanta da addini da waya zo yana sa wando yana take shi yana sa babbar riga tana jan ƙasa eh ka ce mace in an yi magana eh ka san fahimta fuska wace fuskar <laughs> wace fuskar wace fuskar ka zo kana taka wandanka kuma annabi ya ce wandan mumini rabin ƙaurinsa ne kuma amma magana ga hadisi an kama ka ce wai wai wai, ku ba haka malaman ku suka fahimta mata wace irin fahimta suka yi su duk wa'idi da ya zo da hani annabi sallallahu alaihi wasallam tsoratarwa da yi akan kar a kaya kada ya ja kasa mutum kawai rinka sa babbar riga suna jan kasa ya sa wannan sai yana jan kasa ya sa alkebas suna jan kasa saboda shi malam ne in an yi magana ce ai mu mu malaman mu ba mu ba mu ga suna aiki da shi ba hadisin annabin sai malamin ka ya aiki da shi zaka yi aiki da shi idan an je ana dukan malamin naka zaka ce ka je zaka taya shi a daka kutare ne cewa zaka yi Allah sauki Allah ku fitar da malam lafiya ko ba ka bane ba to magana annabi ita ce ya jama'a ati'u Allah wa ati'u Rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah wa ulil amri minkum da jagorori a cikin kuma malamai suka ce um, suka fasara suka ce ulama wa salatin da malaman addini da sarakuna waɗanda suka kira ku akan Allah ya ce annabi ya ce so wannan magana tana da muhimmanci mu fahimce ta dan kada wani ya zo ya makale wata gaba ya ce a to ai mu muna dan makama ma to malam yake cewa mu duk abin da annabi ya haramta za mu haramta shi wallahi kuma duk abin da annabi ya ce a yi shi za mu yi ƙoƙarin mu yi diya daidai gwargwadon mu sai dai in ba za mu iya ba wannan shine gaskiya qultu albani ya ce wa fi ma hu fi salati janazati nazarun to albani kenan bayan an gan wannan jawabin ba na gaya muku cewa wasu sun kafa hujja cewa in eh, sallar jana'iza ne ta halatta ba amma ko a cikin magana na kun ga na dan raba kafa ko na ce muku ga waɗanda suke ganin cewa haka dan wasu suna ganin addu'a ne to sai albani bayan ya gama kawo jawabin ya kyale shi ya gama kaga littafin sa ne shi ya kawo zancen sai ya ce to maganar da ya faɗa akan na halaccin ita kanta sallar jana'iza a je a kabbara a masallaci a makabarta a yi ta ya ce ba a yadda ba shi ma akwai ta cewa li'annahu la nassa ala jawaziha fil Ya yace babu fa nassi qarara akan halaccin ai sallar jana'izan ma a cikin makabarta to to wannan nasin ya za a yi da shi walau na ibnu hazamin min na bil qiyasi da a ce ibnu hazam yana daga cikin waɗanda suke magana akan qiyasi ka san shi ibnu hazam akram kallah bai yadda da qiyasi ba wani bayani ne to gashi kuma ana ta nuna mun lokaci ya zo da ya kamata na yi bayani akan me kiyas din ko ba ka bane amma dai sati mai zuwa insha Allah yace to da da yana cikin masu magana sun yadda da kiyasi la qulna annahu qasa zalika ala salati ala alqabri sai mu ce yayi kiyasi akan yin sallah akan kabari walakin ya qulu bi butlani kiyasi to sai mu ce to ai shi kuma ibnu hazan kuma ai ya tafi akan bai yadda da ma kiyasi ba tunda wannan hadisin ga abin da ya zo ko ba ka bane ba wani ba wani wata baiwa Allah ce tarar su gashi gashi aka zo aka binne ta aka yi mata sallah ko aka yi mata addu'a to shi kuma ma bai yadda da kiyasin ba mai aslihi yace salatul janazati fil maqbarati khilafu sunnati albani yace jama'a fa yin sallar jana'iza a cikin makabarta sabanin sunna ne ba haka annabi ya koyar ba allati lam ta'ati illa bi salati hafil musalla wanda sallar jana'iza nan ba inda aka ce a yi ta sai a musalla a musalla shine wajen masallaci inda ba ginan na masallaci ba wa fil masjidi ko kuma an samu riwaya ana yin sallar jana'iza a cikin masallaci inda wani uzuri da dalili kamar sabaka bayanuhu fi mahallihi kamar yadda jawabi ya gabata a mahallinsa bal qad ja'a an-nahyu sarihu an salati alaiha bainal quburi yace to bari ma ni ina da nasi qarara da annabi ya yi hani akan ayi wa sallah wa gawa sallah a tsakanin kaburruka kama fi riwayatin fi hadisi Anas al-mazkur fi hadal fasl kama yadda yazo a riwaya hadisin Anas da aka ambata a cikin wannan fasali wa huwa al-hadithu thani minhu kuma shine hadisi na biyu to anan gurin akwai bayani gaskiya yanzu ya shiga cikin yanzu wancan hadisin shi kansa da aka kawo zai yi maka bayani dalla dalla dalla ga yadda abin ya faru ga yadda malamai suka ce da hujjoji da dalilai to kuma ana nuna mana lokaci yayi sai mu yi hakuri zuwa wani sati insha Allah ta'ala sai mu ɗora magana insha Allah akan kiyasi din sannan kuma mu zo mu yi magana ya za mu fita daga wancan matsalar kuma wancan hadisin yaya za mu yi da shi sannan kuma da matsalar waccar mata da take annabi ya je mata sallah a kabarinta ko ya mata addu'a a kabarinta me ya kamata mu yi insha Allah muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tattama harshe Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh